eh to yakin da ake na boko haram wanda sojojin najeriya da sojojin chadi da kuma sojojin niger suke yi alhamdulillah an samu nasara me yasa aka ce an samu nasara kamar karamar hukumar nawa hmm. manguno ai da shi ma boko haram su riga sun karba hmm. amma yanzu haka da nake wanda nake maka magana babu sojojin najeriya sun kwace manguno daga hannun boko haram kuma a mazaba na akwai wata lokacin gamin sunan ta marke. Amma honorable da suke kwacewa din. Yau ya kai wata shida tana hannun Boko Haram ita ma sojojin Najeriya sun riga sun karba daga wajen Boko Haram su dama su dikwa su gambaro. Mm, Amma da suke kwacewa suna tsare suna tsare wajen kuwa suna tsayawa su tsare wajen saboda ga rahotanni suna cewa fa ana ta komawa ana yayyanka mutane garuruwan da aka kwato da. Eh abin da ya faru wannan ya faru a gambaro ne. Mm. wato ne kwanakin baya bayan sojojin chadi sun karbi garin gombaro hmm. an zo an ba da umarni cewa sojojin chadi su koma to da sojojin chadi suka fita sai mutanen boko haram suka zo ngala aka ba garin babu kariya kenan kwata-kwata suka kashe mutane bayan sojojin amma daga bayan sojojin chadi sun sojojin chadi sun koma sun zo sun karba garin kuma to sun dawo suna tsare garin eh, yanzu sun zo suna tsare garin amma yanzu babban matsalar da ake ciki hmm. yawanci a kananan hukumomin nan a wata ne manyan-manyan garuka local government headquarter wanda ake kira local government headquarter hmm. a wajen sojojin suke soyin boko haram wanda ba an samu an kashe su ba sun gudu yawanci sun koma wani su kauyuka na kananan hukumomin babban matsalan da ake ciki da shi ake ciki kenan hmm. saboda shi yasa har yanzu da aka kwace garin ma har yanzu mutane ba ba su dama sun koma garin ba saboda har yanzu sojoji suna so su je su shiga cikin kauyukan ma a kore su daga cikin kauyukan kafin mutane a ba su dama su shiga koma gari ka san wani abu da game da shirye-shiryen da ake yi na kwato garin goza din nan eh na ji labari cewa da yake wajen ba maza ba na bane hmm. ba zan samu cikakken bayani a kai ba eh. amma ina da labari cewa ana nan ana shirye-shirye an riga an kwato bama hmm. bama kuma dama suna kusa da eh, goza da hmm. tun da an riga an kwato bama ina ina ina tsammanin garin golan ma sun shiga amma yadda nake jin ba wai sojoji sun shiga ba jirgin saman na yaki ne tana zuwa tana tana bumabame a wajen a halin yanzu kafin sojojin eh, kafin sojoji su shiga honorable batun ɗaliban cibok ka ji labarin su a'a batun ɗaliban cibok ban ji labarin su ba sai dai ran nan na ji shugaban kasa yana fada yan jaruru cewa har yanzu suna nan amma kuma kwanan bayan nan fa Kenneth Minima ɗaya daga cikin manyan hafsoshin Najeriya ya ce duk aikin da ake har yanzu ba a gansu ba ba a san inda suke ba ina aka ji labarin su ne na karshe. eh to ni dai karshe dai abin da na ji a kan yan matan kibok shine wanda shugaban kasa ya ce eh suna na harin su a raye suna da rai sai dai ba a samu an kwace su ba kuma ana nan ana yin hankali saboda kar a yi a garin bomabome a kashe su saboda haka shi yasa sojojin suna nan na yin hankali batun kwato su shiga dajin sambisa da kuma goza. An ci da masu juji sun shiga wannan daji na sambisa. Muna da wani labarin abin da yake faruwa ko a can yanzu haka? A'a ba ni da labari. Ah, Honorable Muhammad Tahir Mangone kenan daga jihar Borno a nan majalisar wakilai na tarayya. Mun gode sosai Honorable da wannan hira. Yawa na gode.